Idan kudirin dokar da za ta wajabta gwajin kwayar cutar tsida wa ma'aurata mako ɗaya kamun ɗaurin auren ya samu amincewar majalisar dokoki da na ɓangaren zattaswa ta jihar Adamawa. Ma'aurata da aka samu da keta dokar za su fuskanci hukunci mai tsanani. In ji kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Honorable Kabiru Mijin Yawa da yake bayani bayan zaman jin ba'asin jama'a na kwamitin kula da lafiya na majalisar. Dokan zai iya hana su aure wanda yake da wannan cuta ina kama shi cikin dokan da muke yi akwai hukunci musamman wanda da za a yi masa sannan wanda kuma yana da shi bai zo ya yi ba shi ma akwai doka wanda za a yi musamman a kansa to duk dai akwai dokoki wanda muka yi wanda duk wanda bai bi abun da muka faɗa nan ba dokan zai bi kansa wani batu da ya ɗauki hankular masu zaman jin bahasin jama'ar shine na fargabar makomar waɗanda yanzu haka ke ɗauke da kwayar cutar ta tsida da ke samun kulawa a cibiyoyin gwamnati da ake sa ran nan da shekaru uku masu zuwa ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai za su janye tallafi da suke baiwa jiha kamar yadda malama fara James shugabar masu dauke da kwayar cutar tsidar ta yi bayani. Gaskiya za mu shiga damuwa da yawa shi yasa muke kukan tun yanzu muna so gwamnatin mu musamman na Adamawa ta koma daukan rigakafi. Kai shiri na tsenin namu in ba haka ba gaskiya za mu samu damuwa sosai. Za a samu mace-macen mutane duk wanda suna son shan magani an san maganin nan ka so ma sha bai kamata a dakatar da sha ba. Idan ba samu an ci gaba ba gaskiya za a rashin mutane eh, yawa Fargabar da kwamishinan kiwon lafiya Dr. Fatima Atiku Abubakar ta ce kamata ya yi ya kau saboda gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi sun fito da tsare-tsare na ci gaba da kula da masu ɗauke da kwayar cutar ta tsida da kuma ba su shawarwari ta yadda za su tafi da rayuwarsu. Za a dinga cire kuɗin state ma daga Abuja ma kafin a sauko kafin a sauko state saboda sun gane cewa in suka bar kuɗin ya sauko har state watakila state ba za a samu eh, magunguna magana a siya ba so aka ce suggestion da aka kawo tun daga abuja a dinga siyo musu magani sai a dinga aiko mana yanda duk wanda suka yi taimakon mu suke yi yanzu tuni ma in ji babban sakataren cibiyar kula da masu dauke da kwayar cutar tsida a jihar adamawa dr stephen john dakatar da irin wannan tallafi a makwabciyar jihar taraba da kuma rikicin boko haram da jihar adamawan ta yi fama da shi sun sanya yanzu haka an samu karuwar masu dauke da kwayar cutar ta tsida a jiha wannan bil da ake so a yi passing a house of assembly na dole a yi duk wanda za su aure auren yana da kyau don zai kara mana lamban mutane wanda za a gwada su amma sai dai muka ce inda ana gwada mutane dole ne a shirya su magunguna da su abubuwan da za a yi musu idan har aka sami mutum yana dauke da wannan cutar a dai za a gwada shi ya fito nan gashi nan positive sannan babu abin da za a marba to abin da ake nufi kenan da kake zaman sauraron ba sun jama'an wadda shine na biyu ya sami amincewar addinan Kirista da na Musulunci game da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu ruwa da tsakiya harkar kiwon lafiya a jihar Adamawa kamar yadda yake kunshe a kasidodi da suka gabatar wa kwamitin majalisar dokoki ta jihar Adamawa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya